الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وامتصنا وفرجت لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالعهد والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وظهرت أمننا وجمعت غرفتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة aw sirri aw alaniyatin aw kasatin aw amatin aw shahidin aw ra'ibin aw hayyin aw mayitin laka alhamdu hatta tabda wa laka alhamdu idza radita wa laka alhamdu ba'da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم اكب في قلوبنا رجاءك وقدار رجاءنا اما سواك حتى لا نرجو احدا غيرك اللهم ما دعوه عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنفي إليه رقباتنا ولن تبلغ مسألتنا ولن يجر أرسلنا مما أعديت أحد من الأولين والآخرين من الأكيد وخصنا به يا رب العالمين يا كافي الإذام لهما ومشرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك العباد وباسمك الآدم الأكبر المحزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من مخرجين يا حليم ذا أنات لا يقدر على أناته أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم احفظنا من جميع الجهات اللهم احفظنا من جميع الجهات اللهم احفظنا من جميع الجهات اللهم بارك في اولادنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan karatu namu a ƙarshen wannan sura wato suratul anfal a muna nan ƙarshen suratul anfal insha Allah wa in janahu da salmi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 وإن جنوا للسلم فتنا لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ka bismillahir rahmanir rahim wa in janahu lisalmi idan kahirai kun san jiya an ce in kana zaton yaudara gare su wa iz ilaihim ala wa in janahu lissalmi idan ko kahire sun ka karkata ga aisulu wato sun ka karkata aisulu na da azanna lahiya lissalmi don aisulu da kasar sini wa ya salmi ko sini ai alhuduna ai wani alkawari wa huwa shi ne sulu to kai ma manzo Allah sallallahu alaihi Sallam! fajna ala kai ma ka karkata ga wannan sulu don matsala yanka ce ayi sulhu in dai sulhu ne na gaskiya yana da kyau ai wa ahad wa ahad wa alƙawari da su wa silmi kalma wannan kalma ta silmu ya zakaru wa annasu. wa damiru bi janahu da aka ce in suka karkata ai lil kufari idan suka hairan suka karkata ga asuru wa sawa'un kuma duk dai kana laqadu lil jizya sulhun da an kai an kulla jizya na za su ba da jizya kama huwa inda malikiya kama wanda yake wajen malikiya in sun ce ai sulhu to su ba da jizya aulil hudunati ittifaqan ko ko alƙawari da yana an kai na sulhu babu wani abin nan sharadi wala ayatu kama aya da tabbatacciya ce ba a shahi kai sulhu amma kaka dogara gare su wa tawakkala ala Allah ka dogara ga Allah ai sikli ka dogara ga Allah Inna shi Allah huwa samiu lil qawli Shi ne mai jin maganganun da aka waje al'alima bil hawali kuma Allah shi an masani da halaye ya Allah ya sami'u ya ali da ka wa ilmika Allah ka ƙara mana ji kuma ka ƙara mana ilimi kuma ka ƙara mana tsoronka da ya ka da asalasi Allah da albarkar sunayenka ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ba mu kariya da tsoronka daga shiri kowane iri ka shirya mana ɗaya da zuriya ka sa musu albarka ya Allah ya sami ya Ali wa in yi yuridu an yakhda'u wa in yi yuridu an yakhda'u ka ba inna hasbaka Allah bi الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين to wa in yuridu an idan kahire suna so su dare ka da sun ka ce ayi sulhu ashe son su kai a aje yaki su yi tanadi su yake ka sa yasta'idu laka don su yi mata da kakka damu da makircin da sun ka boye in dai sun kai to da abin kwarai yadda da abin kwarai wa salihun kai sulhu da su wala ta kashe minhu karka ji tsoron yaudararsu. su li'anna hasbaka Allah domin Allah ya ishe ka wa huwa qawluhu shine abinda Allah ke cewa fa inna hasbaka Allah hakika Allah ya ishe ka ai kafi ka ya ishe ka abin nan Allah kafi ka Allah Allah ya shi Allah bi wanda ya karfafa ka da nasara ta wa bil kuma da da abin nan ya karfafa ya ka da nasara ce da kuma mu'minai wato Allah da ya maka wannan gudunmawa to kai abin da ya saka kakka ji tsoron wani abu da zai biyo baya in kai abin da Allah ya ci. in dai shi Allah shi ya ce ayi abu to kai abin ka daure kai abin kuma kakka ji tsoron wani abu babu abin da ka biyowa bayan ba alheri ba kun ga kamar kasuwanci da muka magana duk wanda ya kasuwanci na halal babu abin da zai biyo baya ne sai alheri in ya ga ya samu hasara ko bai samu kuɗi da yawa ba akwai jarrabawa amma dai alheri zai biyo kuma ko masu muguwar sana'a yana jarraba su wayanda da muguwar sana'a ko su yana jarraba su saboda haka ka yi abin da in ka yi nasiha kana ganin a wakayen da ya kamata in kai tsada ka ci naira goma an ka ce in kai nasiha ka ɗibi naira uku cikin naira goma Allah zai taimake ka sai ka ga awo ai wani hasara na ɗibi wa'annan kakkai kakkai tunanin hasara babu hasara in dai shi Allah shi ya ce ai abu to diga abin nan ka gani in dai kana iya yi ne ka yi shi kawai babu hasara kuma za ka ga ci gaba za ka gane a gwamma da kai to Allah shi ya taimake ka ya ishe ka kuma wa Allah fa baina qulubihi wa allafa baina qulubihi law an baqata ma bi rabbi jami'an ma fa baina qulubihi walakin Allah allafa bainahum إنه عزيز baina وألف بين قلوبها الله شيني ya هذا soyayya tsakanin zukatan muminai ba da lahini bayan kiyayya da ta kasance bainar ƙaba'ili tsakanin ƙabiloli to Allah nan da ya taimaki ya taimake ka da muminai shi ya taimaki muminai sun ka haɗa kansu wa kana bainar ausi wal khazraji fitanun tsakanin kabila guda biyu manyan kabila na madina da ausu da khazaraj akwai hitina wa hurubun akwai yaƙe yaƙe tsakanin su mundu mai ata wa 20 sana tun shekara 120 suka yaƙi amma da musulunci fa allafa Allahu baina qulubihim bil islam sai Allah ya hada kansu ya hada so tsakanin zukatan su saboda musulunci wa bi Muhammadin saboda zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wannan haɗin kai da an ka samu saboda Allah lau an fakta ma fil ardi jami'an da a ce ka ciyar da duk dukiyar da ke cikin ƙasa gaba ɗai ma allafta baina qulubihim ka iya haɗawa tsakanin zukatansu ko nawa kan ba su amma da musulunci Allah ya hada kansu walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah shi ya haɗa kai tsakanin su bi qudrati da qudrati innahu shi Allah azizun mabuwayi na galiba al’amuri ne Allah mabuwayi na ga al’amuri ne hakimu kuma Allah mai hikima ne la ya farje shay'un an hikimati babu abinda ka hita daga hikimati ya Allah ya azizu ya hakim roƙonka maka da izzaka da hikimarka Allah ka ƙara mana izza da hikima Allah ka ƙara ma musulunci da musulmai izza da hikima kuma Allah da izzaka da hikima ka Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi ka ba mu kariya da tsoronka, ya azizu ya hakim ka kare maka kare ɗaya da iyali da zuriya ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne ka kare jihar nan tamu ya Allah ya aziz ya hake. summa inna Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala nabaha yi tunatawa ala annahu hasibahu ya isha annabi wa kafiyahu ya isan mai ga komi wa huwa aidan hasiba man ittaba'ahu min al-mu'minin haka nan kuma Allah ya ishe duk mu'minan da suka bi annabi to Allah ya ishe su wa man yakun Allahu hasbuhu to duk wanda Allah ya kasance ya ishe shi Falayen yanbaghi lahu an da fi dukhul fil qital bai kamata gare shi yayi taraddudi wajen shiga wajen jihadi ba fi sabilillah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا كيوانا النبي حسبك الله الله يا إشيك أنا تميمي تامي حسبك الله الله يا إشيك ومن اتبع وكما حسب من اتبعك من المؤمنين كما يا إشدوان لبيك تكون مؤمنين shi yasa kun ga kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil kalma ce da duk mutumin da ya ji tsanani ya kawo maimaita ta in Allah ya so ba da daɗewa ba yana samun mahita domin kalma ce ta mahita kun ga annabin ma Allah na ta maimaita mai wannan yana ta maimaita mai kalma hasbunallah saboda annabawa da yawa sun haɗe ta kuma sun tsere kuma shi ma ya haɗe ta ba sau ɗaya ba a wajen yaƙe-yaƙe ne da shi da muminai kuma sun tsere to ko gobe wanda ya riƙe ta yana tserewa a cikin hadisi ya ce duk wanda ya ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arshil azim sau bakwai da sai duk rigimar da aka yi sai Allah ya kai shi marici ya karanta ta da marici duk abin da za a yi sai Allah ya kai shi fahi in ya karanta ta da marici sun ce ko ba da gaskiya ya faɗe ta ba hadisin ya ce ko ba da gaskiya ya faɗi ba Allah zai masa wannan alƙawari balle dai musulmi kalmar tsari ka ai musulmi da gaskiya ya ka waɗanta don tsari ya ka biɗa kalmar tsari musulmi kan tsari ya ka biɗa to kuma mai ta wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kun ga annabi Ibrahim da za a kada shi wuta a cikin kissa an ce Jibril ya sallama mai ya ansa sallama gashi daure za a kadawa wuta ya ce na zo in taimake ka kana da bukata ya ce allan da ya sani aikin ga an ka ɗaure ni za a sani wata ya san da ni hasbi allah wa ni'mar wakil sai jibril ya tahiya mala'ika mika'il ya taho idan ka yarda zuwa na in hahada su in kaɗo su cikin wutan nan duk ta mutu ya ce Allah ya aiko ka ya ce a'a ni dai na san ɗan uwan makaci na aiki ni ko in taimake ka yace hasbi Allah wa ni'mal wakil sai Allah yace ya na rukuni bardan wa salamu ala ibrahim wata ke mutu ke zama bardan wa salamu ala ibrahim to ko gozo mutun ya dogara ga Allah irin wannan dogaro ana fatar Allah ya bashi mahita Allah ka ba mu mahita da albarka sunayenka da da ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون أتيني وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يا أيها الذين النبي يا كيوانا النبي حرد المؤمنين على القتال شي جهاد musulunci Allah annabi ne ɗaya ya wajarta ma sai ya ce to amma kai annabi har ridil mu'mini ne faɗaitar da mu'minai ala kitali akan jihadi lil kufari ga tahirai ba su halala sai su ji ƙarfi su zabura kai an ka dora mu amma su ka faɗaitar da su su yi wannan aiki wala yamna'uhum min zalika qillatu adadihim karancin yawan su kashi hana musu yin jihadi wala kasaratu a wala kasarata adadi adada a adaihim haka nan yawan makiyan su kashi hana musu yin jihadi in yakun minkum 20 sabiruna in an samu mutum 20 cikin ku masu haƙuri ya galibu miya a ce ne za su rinjaye kahirai ɗari biyu min daga cikin kahirai wa in ya kun biliyayi wa ƙuri'a bitayi wa in ta kun min kun atun idan an samu mutum ɗari cikin ku ya galibu alfa na zina kawo kafaru za su rinjaye dubu ɗaya na kahirai kun ga wato farkon al'amari mutum guda duk matsayin mutum goma yake na kahirai saboda haka mutum ɗari sun ishi mutum dubu yaƙi na kahirai da annahum saboda dalilin da yasa haka da sababi annahum qaumun la yafqahuna domin dalilin da yasa su kahire ba su da fahimta la yafqahuna ba su da fahimta wa da kamrun bi ma'ana al'amu cewar da aka yi ana ba da labari yan mutane abin na na ashirin za su rinjaye ɗari biyu idan mutane ɗari na za su rinjaye dubu ɗai kun ga labari na aka bayarwa ya ce amma bi ma'ana al'amu umarni na aka ba su ai li qatila 20 minkum al mi'atayn ka mummune guda ishirin kasu ya gudu su yaƙi ɗari 200 wal mi'a al wayanda suka kai 100 kasu ya gudu idan kahere guda dubu na sun ka kewaye su wa yasbutu lahum su tabbata gare su kasu ya gudu to ana ƙara yawa kun san mutane na ƙara yawa suna ƙara rauni ana yawa ana rauni sun manusaka sannan sai an ka shahi wannan a tsanani da aka kawo mutum guda ya yi tsaye shi yaƙi mutum goma to sai aka shahi wannan tsananin lamma kasuru lokacin da musulmi sun kai yawa bi ƙaunihi al'ana ألا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيا تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله wallahu ma sabiri to al'ana yanzu kam tunda kun yi yawa kafafan lafa an Allah ya sauƙaƙa muku wannan tsanani cewa mutum guda ya yi tsaye shi yaƙi mutum goma to an sauƙaƙa muku shi wa alima anna fikum da'afa Allah ya sani cikin ku akwai rauni bi fatah dadi da'afa wa qura'a bi damiha du'afa wato ya san kun yi rauni an qitali asharati amsalikum ga yaƙin mutanen da sun kalunka ku goma yanzu ka an san ba za ku iya ba wato su musulmi kullum suna ƙara yawa ƙarhin su na ragewa suna ƙara yawa ƙarhin su ragewa shi yasa kuka ga dori ahlus sunna ba su da yawa amma suna da ƙarhin da yahi na yanzu yanzu ga su suna da yawa ko ina ka tsaye sun cika ƙasa gaba ɗaya amma kuma ƙarhin dorisar da ba da yawa ya yi yawa saboda shi a duk da mutane sun ka ƙara yawa to sai arziki ya ƙara yawa cikinsu in arziki ya yi yawa cikin mutane ba su da ƙarfi ƙwarai in arziki ya yi musu yawa ba su da ƙarfi sai ku ga abubuwan da suka iya yi da yanzu ba su iya yi na to wannan ƙa'ida ce da kawo irin wannan saboda haka wani ya kunnin a atun sabiratun yanzu idan an samu mutum ɗari cikin kuma masu haƙuri ya ga labumi a taini su ma sai jajantattu za su iya rinja ɗari biyu su ɗari kun ga kenan mutum guda ya tsaya matsayin mutum biyu ya yi bas sosai daga matsayin mutum goma ya dawo matsayin mutum biyu kuma sai an samu sabiratun wa in yakun kuma Alfon in an samu dubu ɗaya cikin ku ya galibu alfain za su rinjaye dubu biyu bi idin Allah da idin Allah ai bi iradatihi da nuhin Allah abinda Allah ya nufa wa huwa khabrun bi ma'ana al'amr shi ma labari ne amma ma'anarsa su yi yaki abin na na mutum ɗari su yaƙi mutum ɗari biyu ai litu qatilu mithlaikum ai waɗanda sun kalunka ku bi ku yaƙe su wa tasbutu ilayhim ku tabbata gare su wallahu ma as-sabirin bi aunihi Allah yana tare da masu haƙuri da taimako ne bai aunika Allah ka kasance tare da mu laila wa nahara summa shari'a sannan Allah ya shiga fi bayanin hukumin asari wal asara a cikin hukuncin kamewa da kuma kamammu fil islami wayanda aka kama a cikin jihadin musulunci faƙala ma kana lanabiyyin ما كان للذي إن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان للنبي باشي واغ وانا النبي واتو باشي واغ النبي ان يكون له اثرا biliyayi wa ƙuri'a bita an ta kuna lawa asara bashewa ga annabi bayi su kasance ga rai ya kama bayi hatta suke na ardi sai ya zubar da jini kwarai cikin ƙasa ayyu baligu gufi qatl kufari sai ya isa mataura ga kashin kahirai wata rawa shaukatu wato ƙari ne ka bayyana wa musulmi na ƙarfin musulmi ya bayyana wa dhullul kufari ƙarƙancin kahirai ya bayyana fala ya kusha ku kufari sai an kai ba a jin tsoron harin kahirai khususan idza udila qatl asara balle ma ya amta take baye wa kade akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-mashurati bayan annabi ya yi shawara da sahabbai ya ashe alfida a fansa min amina fansa ga man usuriya wayanda aka kamo bi badarin wajen yakin badar kabla na nuzuli hajil aya kamin wannan aya ta sauka sai annabi ya kira sahabbai ya yi shawara da su yanzu ga bayi mun samo daga yakin badar to me kuka gani ya kamata a yi da su me kuka gani ya kamata wannan shawara annabi ne wasu sun ka ba da shawara a kashe bayin wasu sun ka ba da shawara a an shidiya gare su a sake su to wannan duka kamar aya ta sauka sai annabi ya ansa sai aya ta sauko ta ce don me kun kai haka nan turiduna ayyuhal mu'minuna arada duniya ya kuma mu'minai kuna son kayan duniya ne wa damuha yaye yayan duniya fa rubbama tamiluna ila ahadil fida yana yiwa da yawa yana yiwa ko karkata da karɓar fansa qabla al-ishani kamin da jinin kahirai yana yiwa don son fansa to dan me kun kai wallahu yuridul akhirah Allah lahira ya kalli gare ku ai sawabuha asabit ladan lahira tabbatacciya ita Allah ta nihi gare ku wani zalika yurshidukum saboda haka Allah yana shiryar da ku ila ma huwa asbatu lakum zuwa ga abin da ya tabbata gare ku shine wato neman lahira kawai shi ya tabbata wallahu azizun hakim Allah mabwayi na mai hikima ai inna allaha yudabbiru lakum al-umura lalle Allah yana tsara muku al'amura wa huwa qawluhu fi surati al-nisaa fa idza laqitum alladhina kafaru in kun hadu da kahirai fa darbar riqabi ku sari wayar hatta idza sakantum wa har sai kun zubar da jinin su da yawa shofa shibir wa sai ku tsananta dauri gabayi kenan bayan an yi abin da ya kamata fa in ma mannan ba'd ko daga baya imamu yayi musu baiwa ya sake su wa in ma fida'an ko kuma eh, su biya diya hatta su da alharbu auzara har yaƙi ta aje kayanta wannan tsarin da Allah yake yi kenan ce kuma haka aka za a yi to ya Allah ya azizu ya hakim ya Allah da izzarka da hikimarka Allah ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu izza ka ba mu hikima ka ba mu kariya ka ba mu tsaronka ka shirya mu ka shirya ɗaya da iyali da zuriya ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne ka kare wannan jiha tamu ka zaunar da mu lahiya tarayyar najeriya gaba ɗaya ka busar da hitina da tashin hankali ka taimaki musulunci da musulmai ya azizu ya haƙiƙa laula kitabun min لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق أبدا wato wani hukunci da ya gabata daga Allah fi ma a kasu mina yi ga fansar da kuka karɓa ba da kun fi ma a kasu mina fida da ya shahe ku ga abin da kuka karɓa na fansar da da azabun abimu azaba mai girma ta shahi war kitabu wannan littafi da yace laula kitabu min Allah sabaka a qawluhu ta'ala fi ma azun ga abinda nake zato in ji mai littafi to magana Allah kenan da yace fa bi ma rahmatin min Allah linta lahu saboda rahama daga Allah to ka zama mai sanyayawa ga mutanenka saboda rahamar Allah linta lahu kuma wato don rahamar Allah ka sanya wa mutanenka kada ka zama mai saurin hushi walau kun tafazzan galizar kalbi inda ka zan fazzo mai yawan hushi galizar kalbi mai kaushin zuciya lamfar domin haulika da mutane sun wace daga gehenka wato annabi yana da zuciya kuma zuciya ta ita ce tassa duk abinda Allah ya ce yayi sai yi shi ko ana mutuwa abinda Allah ya ce a bari ya bar shi komi za a yi bayyana to zuciya ta yi tasta shi wannan amma zuciyar da aka so kada ka yi wato ta faɗa da mutanenka kakka yi faɗa da mutanenka amma zuciya da ra'ayin riƙau a su sahaba annabi ma wato masu ra'ayin riƙau aka ce musu domin in sun riƙa sun riƙa kuma ba su tafi har abada to amma dai abinda ake so wato tsakaninsu da junansu kar su yi hushi da juna ai kun ga suna faɗa ranar da annabi ya hito ga wani azumin ramadana ya zo zai bayyana mana lailatul qadari an gwada mai lailatul qadari ko da ya tawo wani ya shaƙe wani wani suna ta kabar juna bakin ransu suna ta bugun juna sai annabi ya ce uritu lailatul qadari an gwada mini lailatul qadari na zo don in ba ku labari wata la sha hulanu a hulanin sai wani sun kai faɗa tare da wani farufe sai aka ɗauke ta shi yasa yanzu ba a santa ba kun ashe suna faɗa amma faɗan su ko sun yi faɗa suna sasantawa tsakanin su abinda kawai abba su shiri da munafikan Allah akwai munafikai to shi abba su shiri da shi tunda kun ga a dan ubayyu sarkin munafikai har da ɗane sai da ya roƙi manzo Allah ya bashi izini ya kashe shi kun ga ba su shiri da munafikai ɗanai abdullahi ɗan gida abdullahi bin ubay ya iske manzo Allah ya ce ka bani izini in kashe baba don kada wani ya ce ya kashe shi na ya baci ba ni izini in kashe shi da kaina sai manzo Allah ya ce a'a in ne baka izini ka kashe shi za su ce Muhammadu na kashe abokai ne saboda kai ka san kahiri tunda yana cikin mu yana sallah kai ka san kahiri duk wanda ba musulmi bai shigo bai sanin na nahiki kahiri na tun da ya ga da shi aka sallah duk inda za ana da shi aka zuwa to kun ga su abin da abba su yarda da mana munafiki ba su kora ce daga cikin su sai ta kama amma dai yarda da shi abba su to su wasu abin da suke gani sai su ga dole ne a daidaita da muminan kwarai da munafika Allah a daidaita su bayyiwa Minahika Allah ba a daidaita su da mu'minai na kwarai illa dai ana hankuri da su in ba zahi ta yi ba ba a bayyana su randa ta yi zahi annabi kun sai ya yi hudu ba ya ce inna minkun munafiqun yana hudu ba jima'a inna minkun munafiqun wa man samaitu fala yaqum lalle cikin ku akwai munafikan Allah duk wanda ne faɗi suna ne ya tashi sai ya fara ambaton su dan masaudi ya ce duk wanda an ka annabi yake da suna ne mun kaga bai tashi ba sai mu tallabe abin banza mu kai garka masallaci waje to kun ga in ba da takkama ba annabi bai bayyana su da zama dole na wannan sai ya bayyana to amma bai taba ba su mukami ko wani iri ko wani irin mukami bai ba su saboda ya san shirin su na nahi ya samu mukami bannar da ya kai duk ginar da an kai sai ya rusa saboda haka ba a bashi muƙami to Allah ya ƙara muna haɗin kai da lahiya da zaman lahiya babu anun ran gode ga jama'a kawa wasta gafir lahun ka roƙa musu gafara Allah wa shawarhum fil amri kai shawara da su ga al'amari kowa kai shawara da shi ga al'amarin da ya cancanta ai shawara da shi ciki wai za a zamta in kai yanke shawarar ya abu fa tawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah wa fihi kitabun ciki akwai akwai littafin da ya nuni ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam uzina lahu an yashawara ashabi tunda Allah ya ce wa shawuruhum kun ga kenan an ba annabi izini ya yi shawara da ashabi safai ne fi masailin harbiya a cikin matsala ta yaki wa an yatawakkala ala Allah fi tanfidiya bayan sun ba shi shawara to ya dogara ga Allah wajen zartar da shawara da duni intizari wahayi kai ya tsaya jiran wahayi da zarar ya shawara da sahabbai ne to ya dogara ga Allah ya zartar da abin liyo allima saba don ya karantar da sahabbai ne amalar ra'asa wato aikin shugabanci wa muhimmatin ra'isi da muhimmin aikin shugaba ta kawo laula kitabun min Allah sabaqa bi itabi cewar da yi ba don wani littafi da ya gabata daga Allah ba da azaba ta shahe ku ce wannan ba zargin annabi na an kai ba ta kitabu aidan hukumu hilal ganaim kuma littafin nan ba ana ni ya hukunta halitta ganima war asara da bayi ba annahu sayati fil ayati dan bayani zai zo cikin aya Allah ci ba da haji, wadda take bayan waka za ta zo ta yi bayani wato fa qawluhu laula kitabu min Allah sabaqa lamasakum bima akhadtu azaban azim inna ma huwa tadhkirun wannan tunatarwa ne kawai bi ni'matillahi li hadhihi al-umma al-muslima tunatawa ne ga wannan al'umma musulma ala annahu Aba, Halahu, ma lam lil umam qablahum tunatarwa ta cewa Allah ya halitta musu abinda bai halitta ga wasu al'umma na gabanin ba min musharakatihim fi ma yu'allifu qulubahum a cikin musharaka da abinda zai haɗa kan zukatansu saboda izini da an ka su su an shi dukiya fansa to yana taimakawa ga haɗa kansu don wani in ka ba shi kuɗi ko ni kaka so yana yi in ka ba shi kuɗi kun ga dukiya kenan tana taimakawa ga haɗin kansu wa bi ma ya ti da kuma abin da zai zo bi misalihin da su wa duniya a duniya wuya ta duniya wal ukhra wuya da ta lahira sun mafi ma ya ta'allaku bi ibahatil ganaimi li hadhihi al umma sannan abin da yake da alaka da halitta ganimomi ga wannan al'umma قال تعالى فقلوا مما غنمتم فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فقلوا مما غنمتم أكيد بعض الله أنت كانوا غنيمة وأن الله يقاكم غنيمة wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ya gafarta muku malan ya bihilil ummati qablaku abinda bai halitta ga al'umma gabanin ku ba kun gani wannan ta wannan aya ta bai ita ce ta yi bayanin halaccin ganima ita wannan aya Allah ya ce ya halitta muku ku ci daga abinda kun ka samu na ganima min maganin to halalan tayyiban halacce mai tsarki shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinci ne daga ganimar yaki don sha'anin ganimar yaki tana cikin dukiyar da ta kowace zama halal kun ji qur'ani ya ce halalan tayyiban saboda haka tana cikin wadda ta zama halal to ciki annabi ka abinci ko kai yanzu cikin sana'o'inka wadda ka yarda da ita ka yarda da halaccinta to ka abinci da ita wadda ka yarda da halittun ta duk sana'a ka sana'a ka amma kai ka san wadda ka yi amince ma to ka ci abinci da ita in kana iyawa Allah ya gafarta mana ya Allah ya gafuru ya rahim ka gafarta mana kai mana rahama ka tausaya mana ka kare mu ka kiyaye mu ka kara mana imani da lahiya ka sa mu yi kyakkyawan karshe ya Allah ya gafuru ya rahim wa bima ya ci kafiyatu mu'amalatul asara cikin ayar da za ta zo akwai bayanin yadda ake so a yi mu'amala da bayan, qala ta'ala Allah madauke sarki ya ce ya ayyu annabi ya ayyu o kullu man bi aide kun min al-sira ya amana Allahu bi qulubikum khayran يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم lokacin da an lokacin da an dawo daga wajen jihadin badar akwai mutanen da an ka kamo waɗanda an ce abbas ya musulunta amma tilasta shi sun kai ya hito kuma ya yi wani jawabi ga mata ta na dukiya wadda yabban mata to da ya tawo yakin ga sai an ka kama shi kuma shi abbas kun san da shi da baban manzan allah ubansu guda amma ƙaramin ƙanina shi ƙaramin ƙanina shi abbas domin da shi da manzan allah shekara guda a tsakaninsu ta haihuwa kun ga karamin ga uban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka kama shi aka ce sai ya biya diya tashi ya kuma di ya biya diyar wasu daga cikin ƴan uwanai sai ya ce ma manzon Allah ka shi ni talakan shawa. sai ya ce ba kai na ba kacewa matarka wance kaza da kaza da kaza sai ya ce a ah, magana ga daga ni sai ita ne ta kuma ga ka kana ba da labarinta na tabbatar da Allah ka faɗa maka magana wannan magana da ya faɗa cewa ya tabbatar da annabi annabin gaskiya na wannan shi yasa sai ya bayyana musulunci ne to bai wa a raga mai a ce kashi ba da biya sai annabi ya raga ma wasu amma ya ce kai sai ka biya ta ka biya ka biya ta wa'annan 'yan uwa naka Ya ce ka talauta ni sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul man fi aidikum ka fadi ga bayin nan da aga hannunku mina asara cikin bayi wa bi qira'atin mina asara fada musu in dai imanin ku na gaskiya ne in ya alamillahu fi qulubikum khairan in Allah ya sa akwai alheri cikin zukatanku imanin wa ikhlasa ya sa akwai imanin gaskiya da ikhlasi to yi otu kun khairan min ma ukhiza minkum min al-fida ko nawa an ka an sa ku zai ba ku wanda yi su bi an yada'ahu ya bi an yada'ifahu lakum ya lullun kashi gare ku fi duniya nan duniya wa yusibukum fil akhirah ya ba ku lada ranar lahira wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama an tambaye Abbas game da wannan a matsala ya ce to duk alkawarin da Allah ya yi mai ya ganai don ya ba shi wadata wadda ta yi ta dori ya ce amma abu guda abu bai gani ba aka ce mina na ya ce bai ga shiga aljanna ba ita ko kun san sai an mutu in ba a mutu ba a shiga sanda zai shiga aljanna bai iya ba da bayani ga wa'anda a duniya ya dulla ala annal aduwa yu'khadhu minhu wannan ya nuna makiyi ana an saddiya gare ma tarattaba alaihi min fida'i abinda ya jiro gare na fansa wa yana azhara islamahu ko ya bayyana musulunci ne kamar wanda ambata ya bayyana musulunci ne ga ɗanai wato dan wane sallallahu alaihi wasallam to za a shi wannan diya sun mai amalu ta ɗaya ba sannan ayi mu'amala da shi kyakkyawa misali ma hasala lil abbasi kamar wanda ya auku ga abbas amman nabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu fada nafsahu shi ya fanshi kai ne wa ibn akhihi da kuma dan dan uwa ne aqil bin abi talib wa nawfal ibn haris da dan dan uwa ne guda nawfal ibn haris ba'da an suliba minhu 20 uqiya bayan ga jiki ne an ɗebe kuɗin da sun kai uqiya 20 kuma an kace sai ya bada fansa ya fanshi waɗanda <coughs> ‘yan uwa nashi aqilu da nawfalu shi a abi dalibi da da harisu zuciya abdul muttalibi na baban manzo Allah ma dan gida abdul muttalibi na kun ga ubansu guda su duka ubansu guda amma ba a raga musu ba an ka ce ku bari mu muku nasiya amma an yi nasiya ga wasu saboda in kana jagoranci a so aka yi adalci ya bayyana marmakon ka fifita na kusa gare ka to ka fifita na nesa don su san adalci a kai in ka fifita na kusa gare ka ba a ganin adalcinka ba a ganin ƙoƙarinka saboda haka shi yasa annabi bai raga mu abbas ba amma ya raga mu wasu daga cikin mutane to aka ce abbas ya hankuri in dai akwai alheri to Allah zai biya shi abin da aka asa yace kuma ya gani وإن يريدوا خيانتك وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل بأمتنا منهم والله عليم الحكيم وإن يريدوا أن أترى خيانتك إذن باين نند كامتشي كامو تشيوا سنكي مسلمت أمامنا وسسي ودريكا bima azharu bima azharu min qawli da suka bayyana na magana kakka damu ai su mushrikai fa kad kanu Allah min qablu ai sun yaudare Allah tun ba yanzu ba tun can harko qabla badare kamin badar sun ci amanar Allah bil kuhuri da kafirci da sun kai fa min minhum bi badare sai ya bada iko akan su ranar yakin badar katalan wasu aka kashe su wa asaran wasu aka kame su to fala ya tawaqqa'u mithla zalika in adu in sun koma dawowa ga walwala alƙawari to su yi jiran irin wannan irin bada ɗin da tana iya koma kuwa wallahu alimun da ya Allah masani yana da halittu ne hakimun fi sunni mai hikima ne ga aiki ne ya Allah ya gafuru ya rahim ya Allah ya alima ya hakim Ya gafararka da rahamarka ya Allah da iliminka da hikimarka Allah ka kara mana ilimi da hikima Allah ka kara mana ilimi da hikima Allah ka samu kyakkyawan karshe Allah ka samu kyakkyawan karshe wanda al'amura suka kasancewa duka ka kare mana imanin mu ka kare imanin iyali da diya da zuriyar mu kuma Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ka ba mu kariya da tsaronka daga shirin masu nihin mu da shi ya Allah ya alima ya hakim innal ladina amanu innal na amanu wa da ruwa da bi amwalihim أنفسهم بسبيل سبيل الله والذين آووا ونصروا بسبيل سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يعاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يحاجروا وإن وإن نعم حتى يحاجروا wa ina san taro kun dede ne ba da kuma nasaru illa ala kaunin bai na kuma bai na kun nisa ta wanda mata amalo na basi wa zai fita ne wannan tura akwai bayanin alaƙa ki bayanin alaƙoƙi bainar mulmini na wal mashirki na tsakanin mulmini da mashirkai wa wa wa man tanawala islam da wanda ce musulunci kuma ta shafa ta hada da shi qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu lalle wa'annan da suka yi imani wa hajaru kuma sun kai hijira wa jahadu kuma sun kai jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunan su bi sabilillah kun ga wato ya ambaci sharuɗa guda innal ladina amanu nabi wa hajaru na uku wa jahadu to da su waɗanda da sun kace kashe rudan ga uku walladina awau annabiya da waɗanda suka ba annabi masauki madina mutsansaru kenan wayancan na farko muhajiruna ne waɗanda suka ba annabi masauki ansaru walladina awau annabiya sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba annabi masauki wa nasaru suka taimaka mai wa hum al ansaru sune ansaru ahlul madina ulaika ba'duhum awliya wa ba'd wadanda sashe su waliyin sashe na fil nusrati wajen taimakon juna wal irfi da gado wa kanu yatawarasuna bi walayatil islam wa islami wato harko suna gado da walici na musulunci wal uquwatil islamiyya da yan uwantaka ta musulunci bainal mahajirina wal ansar a wannan yan uwantaka wadda take tsakanin muhajiruna da ansar mutuna ma ansaru shi a madina shi da gida yan mutane sun kawo hijira sai annabi ya san wanda hali na yayi kama da halin wani sai ya ce to wani shi a bakonka ka sauke shi to in bako ne ya rasu shi ka gado ne in shi ya rasu bako ne ka gado ne ɗaya ba su gado da uwaye wannan lokaci don an su kamar ɗa da uba kamar wa da ƙani haka aka maishe su don ci gaban musulunci an ka haɗa kansu sosai wallazina amanu wayanda suka yi imani daga baya su ku amma walam yuhajiru ba su yi hijira ba su sun yi imani amma ba su yi hijira zuwa madina ba to malakum min walayatihim min in ba ku da wani abu na walicin su bai fata wawi wa qur'a bi kasaya wilaya ko walaya ai bala'irsa bainakum babu gado tsakaninku baina kuma bainahum tsakanin ku da su wala nasiba lahum bil ganima ya aka yi yaki kuma aka samu ganiba to ba a rabawa da su hatta yu hajiru sai sun yi jihadi a sun yi hijira ta jihadi ta sai sun yi hijira hatta yu hajiru sai sun yi hijira wa hadha mansukhun bi akhir sura wannan gado da aka yi da imani to ƙarshen aya ta ƙarshen wannan sura ta shahi shi za ku kama da za ku je insha Allah Waye ne san sarukun fiddini amma dai duk da basu yi hijira ba in sun ka nemi taimakon ku ga na addini fa alaikumun nasaru lahum ya zama wajibi ku taimaka musu alal kufari akan kahirai illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai inda sun ka nemi ku taimaka musu ga yaƙi tsakaninku da mutanen da kun yi alƙawarin aje tsakanin tsakaninku da su to tan suruhun alaihin nan kaka ku taimake su a kansu watan kudu a hadahun kakko walwale alkawarinsu tun da kun yi alkawari da su wallahu bai ma ta'amaluna basira Allah masani na da duk abin da kuke yi yana gani yana ji kuma yana gani kun ga mu'minai kenan sashe an ce waliyin sashe na sashe mataimakin sashe na su musulmai to su ko kahirai wallazi na kafaru والذين كفروا بعضهم أولياء بعض Ìláta bá ló tàbùn bèbè náà tó ń bè lára bí wà To, wallabi na kabarun su kowa inda suka kafirta ba a don haule ya uba da sashen sushi shi an majibincin sashe fin nusarati wal irisi ga taimakon juna da kuma gado. Wala irisa bai na koma bai nan ku musulmai ba ku da gado tsakaninku da kahirai. Kahiri ba ya gadon musulmi musulmi bai gadon kahiri. illa ta fa'aluhu idan ko ba ku yi haka ba ai musulmi muslimina musulmai sun ka jibinci ƴan uwansu musulmi wa qamil kufari da halaka kahirai ba to ta kun fitnatun fil ardi in dai musulmi bai bai goyen bayan musulmi ɗan uwa ne yana goyen bayan kahirai to ta kun fitnatun fil ardi to an ko jawo babban magana don hitina za ta auku cikin ƙasa saboda kana musulmi amma baka san mataimakinka ba baka yadda da kowa ba ga musulmi amma baka yadda da su wajen ba su taimakonka kun ga hicina ta au saboda haka duk matsalar da ta taso ku taimaki musulmi yan uwanku a wansur ka taimaki dan uwanka zaliman aw mazluman a cikin hadisi ya ce ka taimaki dan uwanka zaliman azzalimina aw mazluman ko zalunta sai an kai kanu sai suka ce kaifa an suruhu ya zan da ya za a yi in taimakai wa huwa yana azzalimi dan uwana na azzalimi kaka za a yi in taimake shi sun ka ce hadisin ya ce ta ahuzu ya dabu ka kame hannu ka hana mai zalunci fa huwa nasaratuhu shi ya taimako ne dan uwanka in ka ga yana zalunci ka taimaka mai ka hana mai zalunci wannan hadisi na wanda ya yi ta abin nan ya yi ta gudana yana watsuwa ko'ina ana ta magana ta yi daga 1983 duk nan izalar da ana ta 83 ya ta wannan hadisi wannan hadisi kowa ya yi shi don duk inda aka yi wa hadisi ake farko ya ke cin izalar duk inda an ka ko'ina an ka duk malamin da ya hau sai ya ambace shi to duka magabatan nan na izala Allah shi gafarta musu Allah shi tausaya musu dukkan halifofin nan nasu na yanzu Allah ya daidaita ya ba su kariya da tsaro ne ya gafarta musu dukkan zunubansu amma da su ya samu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna ya ce idan musulmi bai jibinci musulmi ba ta kun fitinatun fil'adu ya tana za ta kasance cikin ƙasa wa fasadun kabirin da banna mai girma duk wacce kuhure don kabilci zai yi ƙarfi idan musulmai na jibin tafi Wada da'afal islamin musulunci kuma zai yi rauni idan musulmi ba su jibinta yan uwansu Allah ya ƙara mana gudunmawa al-muslimu akul muslim la fazuluhu wa la yahqiruhu musulmi dan uwan musulmi na kai ya la la ya la ya kai ya tabar da shi wala ya haƙi kai ya walaƙanta shi musulmi da musulmi ɗan uwan juna na innamal mu'minuna ɗafuwatu dama mu'mini ɗan uwan juna na ku zama ɗan uwan junan ku a yanzu ba da dadewa ba muka ambaci wani hadisi da musulmi sun kai faɗa an ka ɗauki lailatul qadari annabi na gaggawa shi faɗa mana ko da ya ɗoya ce ana faɗa sai hankali ne ya ɗauke sai ya mance ya ce an ɗauke ta to kun ga su ma suna haɗa amma haɗa bai hana su su koma shiryawa su haɗa kansu ni guda duk wanda kake tare da shi wata rana ana iya haɗa da ɗaya da shi shi yasa kun ka ga uwa na haɗa da ubanta da mijinta tana haɗa da mijinta awa tana haɗa da ɗanta uba yana haɗa da mata ce yana haɗa da ɗiya ne wa yana haɗa da ƙani ƙani na haɗa da wa Dan mi ba don suna wuri guda na ba ya zama wuri guda na a inda a ce guda yana gana guda yana nan sai su ta waya ta kowa na son ganin wani amma yanzu suna wuri guda kullum zama wuri guda shi ka kawo faɗa to don kuna wuri guda na kuka faɗa in kun yi faɗa a ba juna hankali illa dai in ta yi maka zahi kwarai da da kun kai an baka kwana uku ka biyo in ka gane kamar ka ga ginar ka a wuce ya sallama ka kai ko sallama kakka mai kakka gaishe shi ko ganin kai zai fada rami kakka ce mai ya tara rami na an baka kwana uku da sun wuce shi kenan da ka ta wuce mai assalamu alaikum ta zuciyar musulmi kwana uku ta huce zuciyar musulmi kwana uku ta huce amma kamin kwanan na uku in ta ma zahi kwarai an baka dama ka kyale shi amma bayan karewa kwana uku to a faliyar ƙahu ya gamu da shi Wani sallima alai ya yi mai sallama kun gane ku matasa ko ko wacce ni da wani sai lahira in ya kai mai sallama ya ƙyale ka kai harajar musallimu mai sallama ya haita daga gaba yanzu shi dai ka gaba shi wannan da kawai sallama bai kawo wani ya bi ta wani duk duniyar gada kwa gani nan gaba kaɗan zuwa wasu 'yan shekaru duk wanda abda raye bisa gare ta yanzu sai an kai ba a gane ba yana ƙasa zuwa wasu shekaru to ba tabbata aka yi cikinta ba lahira ita aka tabbata to gyara gidanka kamin ka tai ta aka tabbata ai gyara abinda ka san kayo ba daidai ba ka yi cahi a ƙara makatan za tsawo wato sha'aninka na lahira ka yi gyare-gyare Allah ya ce mu. wallabi na amonu wa wallabi na amonu wa hajjaru wa ja a dubin sabilillahi wallabi na awawo wa nasaru ula ga umarmu لهم درجات لهم درجات لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعض بكتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله تفوت عنه الله تسامي تساوم أرسوه الله تساء الجنة والذين آمنوا وهاجروا وإننا سكي إيماني كما سكي هجرة وجاهدوا في سبيل الله كما سكي جهادي سبود الله wa na kenan da suwa wallazina awon da wayanda suka ba annabi masauki sun ka taro shi gida gidajensu sun ka ba shi masauki wa nasaru kuma sun ka ba da taimako ulaika humul mu'minuna haqqan wadanda su an mu'mine na gaskiya Ko wani mu'mini bayan su yake ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su wa rizqun kariman da arziki mai karamci kun san sura tana dawowa na ga abin da ta fara da shi kun san can baya ce ah, ya abin na ya yi kira bayan ya ce al'amfadu lillahi war rasuli to da ƙarshe sai ya umarci muminai da wasu abubuwa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliya alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan to shi na ya sake riyawa da suna yace humul mu'minuna haqqan wato su daina mu'minan na hakika lahum maghfira gafara ta tabbata gare su wa rizqun karimun arziki mai karanci ya tabbata gare su da janna cikin aljanna Allah bai yi maka la'adam wa rirwanika la'akabar Allah ka samu cikinsu Allah ka samu cikinsu kuma Allah ba mun kaɗai ba ka hada da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu ka hada da matayenmu da uwayensu da kakanninsu ka hada da iya da zuriya wanda ka ba mu da wanda za ka ba mu ilawa mulkiya ka hada da yanne da kanne da masoya ya rabba wallazina amanu min ba'd wa'anda ko suka yi imani daga baya ai ba'da sabiqina ila al-iman wal hijra bayan wa'ancan da suka gabata suka fara yi imani da kuma hijira to wayanda sun kai imani daga baya wa hajaru kuma sun kai hijira wajahadu ma akwai sun kai jihadi tare da ku to fa ulaika min kusuma cikin ku ayyuhal muhajiruna wal ansar kuma su ma cikin ku suke ya ku muhajiruna da ansar to ɗazu mun ci abin nan mu'minai ba a ba'dun awliya u ba'din to shina yace a yanzu an shahi wannan wa ulul arhami yanzu yan uwa zaur qarabati da adda zumunta biya da uwaye da mataye da zuriya ba'duhum auladu ba'din sashen su shi ya cancanta ga tashi da irsi wajen gado min abin na min tawarisu bil imani bisa ga gadon da an ka dore yitar da imani wal hijira kuma da hijira al mazkura wanda aka ambata fil ayati sabiqa cikin ayar da ta gabata to yanzu yan uwa su sun kai cancanta su gadi dan uwansu diya su sun kai cancanta su gadi ubansu haka an ka rubuta fi Allah cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani na da dukkan komi wa minhu hikmatul miras ciki akwai hikimar gado wancan akwai dalilin da yasa aka ce ayi gado da addini to wannan dalilin ya tabbata ya kare aiki to an dawo da abu ga asali ne kamar wanda yake Allah ka ya mana mai wa annabin mu sallallahu alaihi wasallam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 bayan da kaka yantawa cikin daren ga da mu da uwaye da iya da iyali Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ɗebe mana kasala ga ayyuka alheri da albarka sunanka ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi ka ƙara mana imani da ilimi da ibadarka Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu ikhlasi da mutaba'a Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu ikhlasi da mutaba'a Allah ka raba mu da riya Allah ka raba mu da sum'a Allah ka raba mu da giba ka raba mu da annamimanci ka raba mu da ƙarya da minahici Allah ka raba mu da alfahari ka raba mu da ji da kai ka raba mu da khiyana da dukkan ta. ka raba mu da jidali da mara'i da fasuma saboda girman ka Allah ka raba mu da miya miyagun ɗabi'u da miyagun halaye don albarka ka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka sanya motsinmu da shirinmu da maganganunmu da ayyukanmu da niyoyinmu da manahoyinmu ta zama saliha Allah ka sanya ta ta zama khalisatar waje ya karkari wala ta ji alfiya Allah a ahadin ya rabbal alibi ya Allah ka ya mana ka ansa mana addu'a muna da bukatoci daban-daban a wurinka Allah duk bukatun mana na alheri cikin zukatanmu Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana su abubuwan duk da maka tsoro mun roƙe ka Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'a mu muna ƙara ka bi asma'ika wa suna ka gafarta mana ka gafarta mu uwaye mu ka gafarta mu uwayen uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma da kannai da iya da iyali da zuriya mu don albarka sunayenka Allah kakkai mana azaba da wuta Allah kakka samu wuta Allah roƙonka tsayi makai ka kare mu daga narar duniya wal akhirah ya Allah ka kare mu daga narar duniya wal akhirah kai mana maganin makiya na duniya da na lahira kai mana maganin mahasada na duniya da na lahira ka ya mana Allah ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu ka sa aljanna makoman mu Matayenmu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah matayen Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu tsoronka da ibadarka da ikhlasi Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu mu duka ka gafarta mana ka sa mu yake kyawun ƙarshe ka sa aljanna makoman mu ya Allah bai asma'ika lawsona ka shirya mana diya da zuriya waɗanga da ka ba ba mu da waɗanda za ka ba mu mun roƙe ka da albarkar sunayenka Allah ka tsare mana su ka tsare mana su daga sharrin shedanun aljannu ka tsare mana su daga shedanin daga sharrin shedanun mutane Allah mazansu da matansu Allah ka kare maka kare mu. Allah ka kare maka kare zuriyarmu Allah zuriyar gata ma Allah ka sa mata albarka Allah zuriyar gata ma Allah ka sa mata albarka Allah ka ba ta kariya da tsaron ka lailan wani har al'amarin Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rika gane karatu da kyawu Allah ka buɗa musu ƙwaƙwalwarsu da abin da an ka karanta musu su iya kuma su gane shi don albarka sunayenka Allah ka ya mana kai manyan-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka haɗa kan muka haɗa kan malumanmu. Allah ka haɗa kan muka haɗa kan malumanmu. Malumanmu ma Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu Allah malumanmu. musamman Allah ka shirya su ka shirya ɗiyansu Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su da mu da suwa da ɗaya da zuriya ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga minahicin kowa da kowa ka kare mu daga kulle masu kulle-kullen shiri mu dai ka mu kai ka taimaka mana ya Allah ya rahama, ya zal Jalal wal ikram ka kare mu kada mu kulla ba kowa shiri kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah kai mana maganin na koyansu da na bayyana Allah kai mana maganinsu bishirin da sun ga kwallo Allah ka halaka su da shi bishirin da sun ga kwallo Allah ka halaka su da shi Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ko kulla mana shiri Allah ka mai sai gare shi ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko hirgita mu Allah ka hirgita su duk ko wanda addani ya su walakanta mu Allah ka walakanta su ya Allah ko gina mana rami don mu faɗa ka kaɗa su ciki Allah ka kaɗa su ciki da albarka sunayenka ka kare mu ka kare ma Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari Allah ka gama mu da lailatul qadari kuma ranar da za ta zo Allah ka sa mana nishaɗi ibada Allah ka ɗebe mana jin kwana Allah ka ɗebe mana jin kwana ranar da za ta zo Allah ka sa mana nishaɗin ibada Allah ka sa mana nishaɗin addu'a Allah ka yi mana ilhamin addu'o'in da ka yi tsoron nan ya albarka sunayenka Allah ka gama mu ijaba Allah ka gama mu ijaba Allah ka gama mu ijaba Allah ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yau ka sa mu cikin wayanda kake yantawa kullum kullum ka sa mu cikin wayanda kake yantawa ga Ramadana saboda albarka sunayenka ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tausaya mana ka ba mu kariya da tsaron kalelan wani harar ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare gidan ka kuma karancin ka kare mu da lafiya ya ma kare aka mu wai sana'u mu kare mu yan tayoyin mu kare mu kuma na alheri Amin. إسرائيل في هذه الأيام الجبرية إنما لبين مصر

اللهم اغفر لنا وارحمنا اجعلنا اغفر لنا حقنا وعافنا حقنا اجعلنا عذابنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك موتكم وإلى الجنة خيركم وإليك يرجعون أمركم نسألك من خيركم ونعوذ بك من شركم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات والحياة منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Agora, mano.